Bismillahir Rahmanir Rahim. Gishirin zaman duniya, kashi na goma. Cirko-cirko suka samu mata da mazan gidan, gabanta ne mummunan faduwa. Sun mutu ko? Allah sarki Aliyu, ka yafe min. Cikin kuka mai dambu ta ce, Shi kenan Khadija, ashe hanya ajalinki kenan? Ba fa mutuwa suka yi ba. Kawu ya katse masa sumbatin da suka shiga yi, aiko suka yi set. Ba mu gansu bane daga Aliyun har Khadija, Sadiya ma bata nan. abokin sa Aliyu ne Biliya ya shigo, cirko-cirko ya samu jama'ar gidan, bayan ya gaishe su ya ce, Kamilu ne ya bani sako in sanar da ku sun wuce babban asibitin cikin gari, don ciwon ba na gida ba ne. Kawo yau Biliya godiya. Ni na san wannan matar tashi uwar kini bibi ita ce za ta kawo wannan gurguwar shawarar, amma ciwo ai ba na asibiti ba ne. Kawu ya ce ba komai, kai Anas sai ka zo mu tafi, za mu dawo da su gida. Ga wanzan ya kawo magunguna, Sadiya kuma sai na ci mutuncinta, ba za ta zo mana da iya yin zuwa asibiti ba. gargajiyar mu ta ishe mu mutane nawa ne suke kasa warkewa a asibiti kuma suka warke a gargajiyar Sokoto General Hospital ba mu sha wahala ba aka ba wa Aliyu gado shi yana bangaren maza ita kuma ɓangaren mata likitoci ne akan su duka ana kan binciken gano kan matsalar dan a magance ta ni kuma na kasa zaune na kasa tsaye ni ce bangaren mata ni ce bangaren maza haka ne ta zirga-zirga likitan da ke duba Khadija ne so ma fitowa na bi shi na ce da Kamilu ka sai a kofa ɗakin da Aliyu yake ciki ko likitan zai buƙaci ganin ka kafin in dawo a ofis na samu dakta yana rubuta wasu allurai da magunguna ya miƙo min takardar a gurguje ga allurai da magani ki je kantin maganin da yake cikin asibitin nan ki siyo ana buƙatar sa da gaggawa amsa ne na fita ban samu maganin a cikin asibitin ba sai da ne doguwar tafiya bayan na kawo dakta magungunan da alluran sai kuma na je na buɗe masa fayil a asibitin dawowa ta kenan dakta ya fito daga ɗakin da aka shigar da Aliyu ya ce ɗaya ya biyo ni ɗaya ya zauna da shi ni na bi daktan don ina son sanin me yake damun aliyu madam da me kaninki ya ƙone ruwan zafi ko mai shiru ne na wasu mintuna bayani ne mashi dalla-dalla kan abin da ya haddasa wannan ciwon ya girgiza kai ya ce wala Allah ta yi cuce-cucen magungunan da mata suka saba yi da sunan maganin mata ne Shi ne ya haifar musu da wannan matsalar ya samu rauni da kwailewar fatar wajen fatar da take ba abin kariya ta sabule abu ne mai wahala a ce zai iya gamsar da mace ko zai yi din zai zama very weak but za mu dora shi akan magungunan sha da shafawa sannan kuskure ne wannan maganin da aka barbada masa dan ba dan kun yi sauri ba infection zai iya shiga cikin ciwon ya kuma haifar masa da daji zan baki ki je famasi a siyo allurai da magunguna ki same ni a ɗakin jikina a mace na fita na sake shiga cikin gari na siyo magunguna da alluran na dawo Aliyu na kwance amma idanuwansa biyu ɗaki ne da ba a cika barin mata su shigo ba dan maza ne a ɗakin yawancin masu ɗauke da lalura ciwon gaba ne da masu infection wasu ma hada roba fitsari a jikinsu na ga aliyu ma an sa masa robar fitsari dakta na kansa leda hannuna na miƙa wa dakta na dawo gefen aliyu na zauna ya riƙe hannuna dam a cikin nashi bai ce mun komai ba sai ido da ya kafa min sanda ɗawainiya sadiya allah ya saka miki da alkhairi kamilu ke magana na amsa masa da amin A allurai aka yi wa aliyu sai maganin da aka bashi na haɗiya kana dakta ya shafa mishi na tube a nemo masa abinci don zuwa nan da wasu mintuna zai samu bacci kamilu ne ya miƙe ce bar na nemo maka abin da zaka ci ko Na yi saurin cewa bar na nemo mishi zan dugo khadija daga nan fita ne daga ɗakin na leƙa ɗakin da khadija take a zaune na tarar da ita nurse na ɗaura mata ruwa na biyu sani yaya jikin kau da kai ta yi ta ce likitoci tun da suka ce a nemo min abin da zan ci sannan likita ya ce yana son ganin ku juyawa ne na fita ti da bread kawai na samo musu Akwai jerin masu sai da abinci a waje, amma ban gamsu da tsafta abincin ba. Aliyu na so makaima na tsuguna daidai kunnensa na ce, Zan je in zauna da Khadija, ba daidai bane a bata ita ɗaya, kuma likitanta yana kira na. Sannan ina so in ta samu bacci zan ɗan shiga cikin gari don Allah. Hannu na ya riƙe game yana girgiza min kai. nu Sadiya, kasancewarki a nan na kara min lafiya. Ki je dai ki ga daktan ki dawo, ba zan jure rashin naki ba. Kanshi na shafa cikin sigar lallashi. To naji, bari in je in ga dakta din zan dawo. a hankali nake tafiya har na fushe daga ɗakin don na gaji sosai wajen daktan Khadija na isa dakta gani na shigo ɗazu take faɗa min saƙonka dagowa ya kalle ni eh haka ne ina so in san me abin da ya faru da ita don na sha samun ire-iren cases ɗin nan yanzu haka a ɗakin da take akwai mata fin goma masu ɗauke da irin lalurarta sakamakon wata masifa da ta bullo na magungunan mata da ake baku ku dinga cusawa a gabanku kuna kashe kanku da mazajenku da magungunan nan wanda da yawa ba a san da me ake haɗa su ba Wata baiwa Allah da take ɗakin jinya take sanar da ni, wai ka shirya raƙumi ne ta cusa al'aura ta yi haifar mata da wannan mummunar matsalar. Kwananta talatin a cikin asibitin nan tana jinya, shi ma kuma mijin nata ya sha tashi jinyar, dan gaban shi tsatsagewa yayi. Ya kamata fa ku hankalta da kyau mata. Ajiya zuciya na sauke, dan na gamsu da maganganun dakta, kuma ina tunanin abin da ya faru kenan da su Aliyu, dan ni a daren lafiya lau muka rabu. Dakta a yi haƙuri amarya ce, wataƙila ta sha abin da ya mata yawa ne. Yanzu haka mai gidan nata yana ɗakin jinya a wannan asibitin. amma wasu magungunan za a dora ta akai muna ta ƙoƙarin mu dai akwai tasis da muka yi ba su fito ba tukunna an dora ta akan magani da mayukan shafawa yanzu jinyar raunin da ta za a yi don raunin da yawa godiya ne wa likita na koma wajen aliyu kawu da anas na gani a ɗakin suna tsaye akan aliyu sun balbale shi da faɗa isowa ta wajen ya sa faɗan da kawu yake yi ya dawo kaina har mari na sai da kawu yi. ya zage ni ta uwa ta uba na koma gefe kaina a ƙasa ina sharar hawaye Alatila suka tarsasa wa Aliyu sai ya tashi sun koma gida. Shi kuwa Aliyu yana ta kokarin fahimtar da su amma farkawu yake. Dole muka nemi sallama muka koma gida. Gwagwa ta balbale da da ruwan fada, ta uwa ta uba ita ma ta yi min. Ɗakinta ta buƙaci Aliyu ya koma da zama. Khadija kuma mai dambu ta tafi da ita jinya gida. Magunguna kala-kala na gargajiya ake ɗarkawa Aliyu. Jama'ar ƙauyen nan sai tururuwa zuwa duba Aliyu suke yi. Ni da Aliyu sai kallo, don gwagwa ta kafe ta tsare. Kullum wanzan yana zuwa duba lafiyar Aliyu. magunguna dai yana shan su sosai bayan wata ɗaya har zuwa lokacin aliyu jinya yake yi amma dai jiki da sauki yana ta warkewa kamar kullum yau ma ina zaune a gaban aliyu gogo bata nan ta je dubo khadija hannuna yana cikin na aliyu ina wasa da shi shi kuma sai janyo ni jikinsa yake yi kai a hankali kar ka fama ciwon kafa. murmushi ya min ya ce ina kiwo ne sosai kuma nayi nayi da baba ta banda na koma ɗakin ki amma far ta ki amincewa Tsoro take kar mu keɓe mu famo ciwon da rashin haƙuri. In ka warke ai shi kenan. Amma ya kake jin jikin naka? Ya mutse fuska yi tare da yayi min tsimman da Anas yake rufa mai. Babu laifi, ciwon na warkewa. Har ya so ma bawo bawo. Kuma ni ma akwai haɗi na musamman da ne masa dan farfado masa da kuzarinsa. A Islamic chemist na har haɗo masa man zaitun, man hafatar sauda, man tafarnuwa, man kwakwa, man riɗi, zama fara saƙa, garin hulba da man shi, sai garin ɓaure da kuma garin ruman. Duka na cakuɗa su waje ɗaya, nake ba shi babban cokali uku da safe kafin ya ci komai. Magani ne saridan, wanda yake farfaɗo da sha'awar ɗa namiji, kuma yake ƙara masa lafiyar wajen, har ma da ƙarfi. Masha Allah don muna ganin canji, dan idan ina tare da Aliyu yana jin feelings, kuma yana nunawa, amma ba sosai ba. Babu wanda ya san wannan batu, wannan tsakaninmu ne kawai. Gidan su Khadija. Gwaggwace a zaune a falon mai dambu. Sai wa shewa yarinya na za ta koma ɗakinta ne mai dambu. Na ga jikin da sauki, ya ci a ce ta koma aiko? Amma kin mun shiru saboda Allah fa. Me lambu ta bata fuska ta ce, "To Asabe, ki bari yaron nan ya samu ya warke mana. Ba gara tana gabana ina ganin komai ba? Ko ba ta koma gidan na sai dai kawai ta yi zaman haƙuri, saboda yaron nan fanko ne." Wannan magana ta da ki gwagwa Asabe sosai, cikin zafi ta ce, "Fanko fa kika ce me dambu? Har Aliyu ya kai matakin a so mai mishi godi? Saboda asirin jikin naki yar ya karye ko?" Da kyau. Ai na jima da gane take-taken ki na son ki hana Khadija komawa ɗakinta. Da kyau mai dambu, kuma kin bani mamaki. Bayan duk da shawarar ki ne amfani ya kika jefa mu a cikin wannan halin, shine yanzu kike son zukewa. Mai dambu ta ce, amma Asabe kin bani mamaki da har kike tunanin wai Khadija za ta koma wa Aliyu. Tsakani da Allah aurensu ba zai ci gaba ba. Mahaifinta ma haka ya ce, babu fa iyayen da za su amince a kai Isu wajen namijin da ba zai iya gamsar da ita ba. Ai aure baya yiwuwa sai da lafiya. Ina fatan Allah ya bashi lafiya. Ita kuma Allah ya bullo mata da wani mijin. Tunda ita ma ta ce ba za ta koma ba, kuma babu mai yi mata dole. Ehe. mai dan bukin cuce ni ba zan fasa maimaita tsinuwa akan ki ba kuma za ku gani shi alhaki kuikuyo ne sharu kuma dan aike ne duk daren dadewar inda ka aike shi zai dawo maka za kuma aiko da Khadija takardarta Asabe kenan har kya faɗa min sharu dan aike ne aiko yanzu ma aiken shi kika ya dawo miki ita ma sadiyan ai rai gare ta eh dan uwanki baki ji kunya cutar da ita ba sai Khadija ce ba za ki cutar ba nan gaba ai mugu shi ya san makwancin mugu a ranar da sai da gogo Asabe da mai dambu suka dambatu suka tara wa kansu jama'a da kyar makota da kishiyoyin mai dambu aka raba wannan damba na aminai fita gwagwate tana kuka a bangaren gwagwa safiya ta yada zango sadiya ina jikin aliyu muna hiran mu abin sha'awa kamar ka gwagwa ta shigo haka muke ji bakin shi ya danna cikin na kamar ya samu alawa haka ya rike ni gam kamar za a kwace ni mun fi minti goma a haka ni da aliyu sannan na samu na kwaci kaina da kyar aliyu tun jiya nake son mu yi magana da kai amma ban samu damar hakan ba Sake gyara min zama ya a gefen sa, muka sarƙe hannunmu cikin na juna. Ina sauraron ki sadiyata, menene? Dama, um, juna biyu gare ni. Wata zabura Aliyu yayi tare da sake damƙar hannuna. Da gaske kike yi sadiya? Eh, da gaske nake yi. Duk wani alamu sun nuna min haka. Ga kasala da yawan yin amai, kuma abu kaɗan da na yi duk sai na ji na gaji. Rungume na tsam Aliyu ya ƙirjinsa, yana wata murna mara misaltuwa. Sadiya na gode, Allah ya miki albarka. Yanzu ni ne na kusa zama abba? Allah na gode maka da ka azarta ni da samun rabo. Ni dai kaina na sani a kirjinsa, kunya duk ta kama ni. Dago ni yana kallo na. Me kike so in miki sadiya? Dubansa ne da kyau, duk ya rude sai lallaba ni yake. Aliyu, so nake yi in dinga zuwa asibiti awo. Sannan ina son haihuwa a asibiti. Sannan dan Allah Aliyu, kar a kai min yaro almajiranci. Na so ma zubar da hawaye, dan ba zan iya yi da a ciki na a kai min shi wata uwa duniya ba. ba ni da wannan juriyar da ai ya fi gaban wasa da rayuwarsa sake rungume ni yana rarrashi na ya isa sadiya ki daina kukan haka na miki alƙawarin zaki je asibiti za kuma ki a asibiti da ke da bebin ba zan su wani abu ya same ku ba magana almajiranci kuma zan yi iya kokari na don ganin yaran mu sarraya a gaban mu sadiya ina samun lafiya zan buɗe makaranta yara na a tsangaya za su yi karatun arabic ɗinsu kuma ina da tabbacin zaki ki koyi da su boko ko ba haka ba maman twins dariya muka yi gaba ɗaya na sake makalkale mijina wai yayi asabe lafiya Tunda kika shigo kike ranta makuka kuma naga jikin Aliyu da sauki sosai gogo asabe ta ce hmm, sadiya bari me dan buce take so ta raba auren Aliyu da Khadija ki duba duk irin hidimta musan da Aliyu ya yi. wani irin so ne ban nuna wa Khadija ba da ma ita kanta mai dambin har godi take yi wai Aliyu bai da kuzarin iya gamsar da mace bacin duk Khadijan ce ta jefa shi a cikin wannan kaddarar mamaki ne ya kama Gwagwa safiya ainin da in ba daban a bakin Gwagwa ta ji wannan labarin ba to da karyatawa za ta yi tsaf yaya ita mai dambin ce ta ce miki hakan ko kuwa har da mai gari Gwagwa ta share majina ta ce mai dambu take sanar da ni shi ma kanshi mai garin ya ce a ba Khadija takardarta da irin kuɗin da Aliyu ya narka wa Khadija alifanta sannan kuma fa sun kwashi a takar baki ɗaya Gwagwa Safiya ta ce tunda haka suka zaɓa yayi ni ina ganin a basu takardar tun kafin a yi rikici. Kin san mai dambu ba mutunci gare ta ba. Ni babbar damuwata ne Aliyu zai rayu a cikin damuwar rashin magaji, ko daɗin auren ɗanɗana shi kawai yayi na ɗan lokaci. Abin yana damuna safiya. Duk da wanzan yana ta ƙarfafa mana gwiwa akan hakan. Sun jima suna tattaunawa sannan Goggo ta koma ɓangarenta. Sadiya. Da sauri na fita daga cikin Aliyu zuwa can gefe inda na saba zama. gogo ta shigo ta duba Aliyu. Kai kuma lafiya kake dariya haka? Aliyu ya ce, Baba zauna, Gogo ta zauna a kusa da shi. Gwaggo, Allah kenan mai ƙarfin iko a kan dukkan bawansa. Allah ya ƙaddara za ki samu jika daga gare ni. Saroro gogo take kallonsa, ta ce ban fa gane komai ba. ta ya kama ya ce, Baba, Allah ya azarta sadiya da juna biyu. Da sauri ne ƙasa da kaina, ina sauraron shi wani irin farin ciki Gogo za ta bayyana. Bashewar kukanta na ji, daga ni har Aliyu mun yi tunanin kukan farin ciki ne. Ashe saɓanin haka ne, Shi kenan, ta faru ta ƙare. Za mu sake cuɗanya da Aisha ne Asabe. Sai kuma yadda suka yi da kai Aliyu. Kuka take sosai, mamaki ya cika ni. Gashi na kasa miƙewa saboda jiki na har rawa yake yi tsabar bakin ciki. Aliyu kuwa ganin zubar hawaye na duk sai ya rude ya rasa wacce zai rarrasa a cikinmu. Ya ce, Baba, mu fa muka yanke ƙauna da samun rabon ɗa, sakamakon abin da ya faru da ni. Ni na zaci murna zaki baba, a tunanina komai ya zo ƙarshe. Tana kuka ta ce, Yanzu komai zai fara Aliyu. Ita kanta Aisha sai da ta haifi Sadiya boka ya bata nasarar raba mu da ɗan uwanmu. Ba zan zuba ido haka ta faru da ni ba. Ba na farin ciki da samun juna biyun Sadiya. Don wannan juna biyun barazana ce na rasa gudan jini na. Gogo ta miƙe ta wuce ƙuryar ɗaki. A bakin gado ta zauna ta shiga tunanin meye mafita. Mai dan bushe ta faɗo mata a rai. Amma sai ta tuna da irin yadda suka kwashe baran-baran. Amma lallai ta ƙudiri aniyar zubarwa da Sadiya cikin da ke jikinta. Ko kuma ta tilasta masa ya sake ta. Ta tabawa ƙawarta ce ta faɗo mata ta kuwa saki murmushin mugunta ni kuwa da ƙyar na samu na yunkura zuwa tsaye don duk wata lakar jikina ta gaza ba a jikina support ɗin da ya dace aliyu ne ya kira sunana a hankali sai da tsika jikina ta tashi a hankali na jiyo ina kallonsa shi ma a cikin tashin hankali yake idanuwansa suna dab da zubar da ƙwalla sun kaɗa sun yi jawur tausayinsa ne ya kama ni duk ta dalili na ya kasa jituwa da mahaifiyar shi ina ganin barin gidan da shine ya'ala a gare ni Sadiya ki yi haƙuri kin ji? Kar ki sa wa kanki wata damuwar kin ga baki kaɗai ba ce. Na rantse ido na ce, Aliyu, ka yi haƙuri ba zan iya ci gaba da zama da kai a cikin wannan halin ba. Gogo ba ta suna. Yau na sake gasgata cewar har abada ba za ta taɓa suna ba. Ba za ta amshi jika daga gare ni ba. Tafiya zan yi. A guje na fita daga cikin ɗakin. Ina jiyo murya shi da ƙarfi yana kira na. Da sauri gogo ta fito daga ɗaki, hawaye ta samu Aliyu na zubarwa, yana kuma ta ƙoƙarin tashi. Kar ka kuskura ka taka kafa daga cikin ɗakin nan. saboda kanwar uwarka tana kuka shine kai ma kake taya ta ko shanyayye Aliyu ka ji kunya wallahi ina sanin ka ya tafi an gama birkita maka rayuwa da asiri wa ma ya sani ma ko ba cikin ka bane har kake wani ɓare-ɓare? to babu inda zaka fita ka bita. ta tafi ruwa gudu ta kaiwa duk uban da za ta kaiwa karata in ji sammaci a kotu tunda su 'yan boko ne masu sanin haƙoƙin kansu ina shiga ɗaki na so mara haɗa kaya na iyakar wanda zan iya ɗauka na hijabi na fitowa ne tare da kullo ɓangaren nawa Hawaye kuwa ya gama wanke min fuskata. Ga wani matsanancin ciwo da kaina yake min. Kofar baya na bi ficewa ta. Wajajen azahar, babur ɗina ya sauke ni a bus stop. Motar da ke kan lodi zuwa Zamfara na shiga. Na ga galabaita ainin, har amai sai da na yi. Ina zaune a motar nan shiru, ina tunanin maganganun gwagwa da irin kiyayya da take nuna min ni da mahaifiyata. Yau ina ma baban da take magana a kansa. Babu, ya kwanta dama. Amma a ce har zuwa wannan lokacin su gwagwa ba za su zubar da makaman yakin su da mahaifiyata ba? A gani na tsantsan son da zan nuna wa Aliyu shine in fita daga rayuwar shi ya samu daidaito da mahaifiyarsa. Duk da akan daidai yake, amma mahaifiya ta fi gaban a dinga jayayya da ita. A ce kullum tana cikin fushi da Allah wadai a kanka. Girman uwa ya fi gaban misalin da za a yi wasa da furacin da za ta dinga gaya ma marasa daɗi. Kullum a hasale take da kai, hakan sai ya taɓa maka rayuwa ta yadda ba za ka samu albarkar rayuwa ba. Babban farin cikin ka yau shine iyayenka. Ka yi yadda za ka yi karbi da su lafiya. Na lamshe ido don motar mu ta hau hanya wani nishin kuka ne ya taso min ina ganin na yi nisa da aliyu da ƙyar na sa harshe na danne kuka sai wasu wahalallun hawaye ne suke ta gangaro min misalin karfe hudun yamma motar mu ta shiga cikin tasha inda ake lodi gari gari sa'ad da yi motar kano tsura mutum guda suke jira ina shiga mota ta cika muka ɗauki hanya sai kano aliyu jagob ya zauna kanshi na wani irin juyawa kalmar da gogo ta faɗi game da sadiya ta fi komai ɗimauta shi Dole ya cire kunya ya fayyace wa Gogo a yaya ya samu Sadiya. Babu kakki sheganta min jini. Wallahi Allah babu Sadiya na same ta a matsayin cikakkiyar budurwa da ta tsare kanta. Ta yau mijinta kyakkyawan tanadi. Khadija ce ban same ta a hakan ba ma. Amma na rufa mata asiri ko ita bata san da hakan ba. Ciki kuma nawa ne. Kukan shi yake son haɗiyewa don gudun kar Gogo ta ce Sadiya yake yi wa. Na ji ka same ta budurwa. Ka sani in dai jika daga tsatsan Aisha zai samu har duniya ta naɗi ba zan ƙaunace shi ba. na ma gwammace a ce baka da ɗa Aliyu sanda kake wa Sadiya ya wuce kimar da za a mai kallon mai hankali dubu fa yanda ka gigice dan kawai ta ce maka za ta tafi tunda Khadija ta koma gida sau nawa ka tambaye ni ita ko ita ba matarka bace a yar ɗanka da ni yaya Fatima ce ta fanko cikin ɗakin tana kururuwa gogo ta ce ina fatan dai ba dukan ki yayi ba dan idan dukan ki yayi mai raba ni da uwarsa Habi sai Allah cikin shashika Fatima ta ce saki na yayi baba shikenan dama shekarun baya ya mun saki daya yanzu kuma ya mai saki biyu ya raba ni da yarana baba duk wurin gwaggo sai da mutuwar auren ta jijjiga ta ɗakin ya ɗauki shiru na fin minti goma kowanne a cikinsa da abin da yake sakawa tabawa ce ta doko sallama sannan ta shiru gwaggo ta amsa mata tabawa ta bi kowa da ido lafiya ciwon ne ya tashi ko yaya gwaggo ta nisa ta ce ko ɗaya ita wannan sakin ta mijinta yayi shi kuma wannan shanyayyen kan mace ne ya shiga wannan yanayin ƙawata kamar kin san neman ki nake yi ruwa a jallo Tabawa ta ce, ba dai ruwa a jalla ba, don ba ganki a cikin gidana ba. Aliyu ya jikin? Da sauƙi, ya ce mata, sannan ya gaishe ta. Fatima ma ta gaishe ta, gogo ta ce, Fatima, ki je ɗakin safiya ki jira mu, kai kuma za ka iya komawa ka Tun daga Fatima ta dawo gida dole zan bar kwana a wajen safiya mu dawo nan. Suna shiga ya miƙe da sauri har yana fama ciwon sa ya nufi gidansa. Kwaɗin da ya gani a ƙofa shi ya tabbatar masa da sadiya ta tafi. Zama ya a kofar gidan nashi yana sauke ajiyar zuciya. Lalle tafiya Kano ta kama shi dole. Jiki a sabula ya nufi wajen Kamilu. Kamilu ka ji duk abin da ya faru. Baba so take yi in mutu kowa ya huta. Su suka sani a cikin wannan halin. Baba ta kasa kwantar da hankalinta ta ɗauki Sadiya a matsayin ya kuma suraka. Ciki ne fa a jikin Sadiya. Ya zan ji idan sanadin wannan dogo tafiyar da take gabanta wani abin ya cutar da ita ko kuma abin da yake cikinta. Kamilu likitoci cewa suka yi ba lalle gabana ya sake tashi ba, ballantana har yi aikin da zan iya saduwar aure. Balle kuma rabu. To ga rabu Allah ya bani a daren mu na farko, daren da mummuna kaddara ta gitta min. Sadiya ita take kula da ni. Tunda na soma jinya nan Khadija tana gidansa tana jinya ita ma. Amma ya an faɗa min ana ganin ta tana leƙa waje. Daidai da sau ɗaya bata taɓa zuwa duba ni ba. Haka mahaifiyarta da mahaifinta. Ashe Sadiya bata yi ƙoƙarin da ya ci ayaba mata ba?